masu mu milk crackers cake da kuma chocolate fudge brownies su ne abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin akushi da rufi na wannan lokaci abubuwan da za a bukata idan za a yi chocolate fudge brownies ana bukatar fulawa sukari cocoa powder almond kwai baking soda madara vinegar da kuma mai Abubuwan da za a bukata idan za a yi milk cake crackers, ana bukatar fulawa, sukari, madara, baking powder, lemon tsami, vanilla flavor, biscuit, da kuma kwai. Kin ga dai na ji mun gaya masu kallon mu shi wancan milk crackers din cake ne shi ma. Shi wancan brownies din shi ma cake ne haka ne? Haka ne. To, ni yanzu kin ga ga duk abubuwan da za mu yi amfani da su. Abin da ya ɗau hankali na shine wannan almond din almond nuts din nan shi a cikin wanne za mu saka shi za a saka a cikin chocolate brownies din to kek kenan shi ma ana saka mishi irin waɗannan abubuwa na tani kawai dai aka haɗa su fulawa da kwai da komi shi kenan a to ai in kana cin kek kana so ka ɗan samu surprise element abinda zaka ga kamar bai dace a saka ba sai a eh. saka a ciki kuma sannan chocolate brownies ba cake bane kamar dai cake ne amma kamar chocolate treat ne wanda kamar snack ne kowa zai iya ci in kina ci zaki dan samu irin kamar crunch zaka ga cake ne amma dai akwai dan wani abu mai dan shi ba suga ba shi ba mai gishiri ba ba tsaka eh. tsaki kenan eh. to masha Allah to masu kallon mu sai ku biyo mu don ganin yadda shirin zai kasance mu barkanmu da sake haduwa da ku a cikin shirin akushi da rufi suna na Fatima Rabi Gwadabe kuma ni zan gabatar muku da shirin a wannan lokaci. A tare da ni don gabatar muku da shirin bakwar mu ta ita ce Malama Shafidaya Ado Bello wato Home of Taste. Malama Hidaya, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To abin wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kamar yadda muka gaya muku za mu muku milk crackers cake sannan kuma za mu muku chocolate poached brownies. Yanzu dai wannan shi chocolate brownies din shi za mu fare muku ga kuma duk abubuwan da za mu yi amfani da su ga madara, flour, cocoa powder da dai sauransu. Malama Hidaya, ai yanzu kamata yake matso kin ga sai mu fara. Shikenan. Am farko za mu fara majorin flour. za a raba dry ingredients wa'anda ba su da ruwa mm. da kuma wa'anda suke da ruwa kenan na muke haka yawwato sai kuma farko za mu saka kofi biyu na fulawa akwai measuring cup sai mu saka kofi biyu na wannan daga nan sai mu saka cokali goma sha biyu na cocoa powder ko kuma za a iya saka 3 over 4 cup of cocoa powder zai zama 1 tablespoon eh, kenan 1 tablespoon sai mu saka 12 kenan sai kuma mu saka teaspoon karamin cokali kenan na baking soda so za mu saka teaspoon guda biyu shi kuma kenan zai iya kasancewa kuma za ka iya saka one tablespoon kenan ya eh, amma one tablespoon ya yi yawa ya yi yawa don haka da teaspoon eh, ɗin za ka yi majorin saboda ita in aka cika abu sai ki ji kamar an sa kanwa mm. to amma yanzu kamar in baka da shi teaspoon din ka iya saka kamar one tablespoon amma baka cika shi ba eh baka cika ba shikenan mun gama da dry ingredient yanzu za mu juya shi yanzu baki kenan abu da zai eh, zama a sauƙaƙe gurin juyawa to wannan aside a cikin chocolate um, fudge brownie ana saka melted chocolate kamar ki samu chocolate chips sai ki melting in shi in kuma babu sai kai kai chocolate sauce da kanka mm. so yanzu za mu chocolate sauce za mu yi akwai butter akwai cocoa powder sai kuma cup of milk sai flour egg kaɗan sai mu namu chocolate sauce din yanzu in ɗauko miki abin suya kenan abin suya kan za ki ɗauko kamar haka sai yanzu sai ki kunna mana sai a ta yi zafi ta ga yanzu bata mu yayi melting sai mu saka cokali biyar na sukari yanzu to sai chocolate din shine cocoa powder cocoa powder eh amma kafin cocoa powder za mu zuba flour sai dan mana kauri da shi kina sai dan juya mana ana zuba flour sai ki juya kafin wannan ya gama sai mu haɗa wancan mu ƙarasa shi kafin a zuba wannan a ciki tun ƙara matso miki da shi kenan eh. a ciki za mu saka kwai guda biyu amma shi gaskiya vanilla nan optional ne in kana so dan yayi flavor ka saka in baka so sai ka bar shi saboda ba kowa ne yake son vanilla ba dan kadan za mu saka to amma yanzu kamar baka son vanilla flavor ko kuma baka da shi zaka iya saka wani flavor din daban ko dole sai vanilla flavor eh zaka iya a gaskiya yanzu shi ma da zafin shi sai mu zuba a ciki to bari na zubo miki shi to gaba ɗayan shi gaba ɗayan shi to me yasa amma ake saka shi da zafin shi saboda ai dama shi chocolate ana so a zuba shi a oven da zafi eh. yanda cikin zaki ji in kina ci ba zai cunkushe ba tunda dai ba a saka mishi kwai da yawa sai ya buɗe yayi bayan mai yanzu ana sa buttermilk ana sai da buttermilk a kasuwa amma in mm. baka da shi sai ka haɗa naka shine half cup of milk ta ruwa sai kuma ka zuba vinegar a ciki to shi yake zama sai ya zama buttermilk kai buttermilk ka in baka da ta kasuwa kenan amma ana siyar da buttermilk a kasuwa to yanzu kamar mu da bamu da yanzu madara ta ruwa zaka iya kai diluting ka da eh kai diluting da ta gari ba sai ka zuba rabin kofin madaran gari da ruwa sai ka kuma ka zuba vinegar ko kamar half teaspoon of vinegar sai yanzu abin za a yi yanzu daga haka sai mu dan saka eh, ruwan dumi sai kuma a ce za a zo a yi gashi kenan a sai mu zuba kuma almonds a ciki to yanzu sai kuma me za mu dora yawwa ɗazu mun manta ba mu saka sukari ba eh lokacin da muna saka dry ingredients to yanzu za mu saka sukarin shi ma sukarin auna shi za a yi ko kuma yaya eh auna shi za a za mu saka kofi biyu eh. amma in ka manta irin daga ƙarshe za ka saka sukari sai ka mm. haɗa shi da ruwan zafin kenan yanzu in miki haka yawa eh tunda za mu sa kofi ɗaya na ruwan zafi wato yanzu za ki taimaka ki juya mana yanzu wannan mun gama da shi to a ne za a zuba shi almond din ko kuma eh, sai an anan za a zuba shi amma kafin mu zuba shi mm. za mu dan rarraba shi da wuka zai zama kenan an dan faffasa shi yawa an faffasa shi sai mu zuba shi a ciki shi ke mutum yana so zai iya sa ya fi haka sai mu yanka fashi mai tufafi yanzu daidai da daidai na ko kuma ta ɗan yawa inda za mu samu inda za mu ɗago shi haka ta yi mm. yan sai zubowa kenan gaba ɗayan shi gaba ɗayan shi haka haka wannan shine chocolate goodness gaskiya saboda hidaya i believe ni ko ba a gasa shi masu kallo gaskiya a hakan ma za ka yi cewa bar kaɗan lasa amma wasu ba sa son kwai a ciki amma za ki iya eh. ɗanɗana wani ki ji yaya yake a'a zan dai haƙura gaba ɗaya ɗin za mu ƙara wannan manyan kawai ɗan kaɗan kaɗan saboda ya bada style biyu ya zama kana ci kuma daga sama gashi shi ma za ka gan shi wannan za mu sa a oven for minti ashirin zuwa da biyar sai an so ka tsinke ya fito clean amma ba lalle ne za ka iya barin cikin ya zama rauni a little eh. bit saboda wasu kinga suna so su ci chocolate amma ba sa so abin ya zama ya gasu gaba daya kinga kenan zai zama inda dan ruwan ruwan na sai kai gashi ma kamar wani abu ne gashi dai kana ci kuma ga irin ruwan ruwan yana dan fitowa ya tattare guri ɗaya الله so how many degrees yanzu za mu saka shi minti shi a 200 sama da ƙasa? sama da ƙasa kin ce minti 20 ko eh, zuwa 25 sa 20 eh, bari mu sa 220 eh, saboda chocolate bai son wuta ta yawa kuma bai son ta kaɗan Mm, tsaka-tsaki kenan kin inda yanzu kuma abu na gaba da za mu muku shine wannan milk crackers cake din shi ma dai ga duk abubuwan da za mu amfani da su ga madara butter flour kwai da dai sauransu hidaya yanzu ma sai ki kara matsowa mu fara hadawa to shi ma dai kamar yadda muka yi ɗazu mm. za mu fara da dry ingredients amma kafin nan za mu melting butter to yanzu in kunna wuta ne muke haka kenan yawwa gaba ɗayan shi a a saka kamar rabi tunda sai yayi melting za mu ba eh nan kenan eh sai mun jira shi kenan shi yanzu ya narke kafin ya gama narkewa sai mm. mu kwankwasa crackers din tunda dama an ce milk crackers dole akwai crackers a ciki to kenan zai zama kowane irin cookies za ka yi amfani da shi kenan ba da wani zaɓi? eh to in ka saka chocolate cookies ba zai yi wannan ba eh. amma da in ka samu ka samu irin waɗannan cookies wanda ba chocolate a ciki amma dai preferably a wannan digestive biscuit yanzu kenan daka shi za a yi laushi? yi laushi sosai kamar yadda ake kasan cheesecake eh. ka masu kallo su ce na cinye da yawa <laughs> ban yi wani aiki na azo a gani ba mm. can mutum bai da turmi zai iya sawa a leda sai ya eh, daddaka ya daddaka shi ya da ku nake tunani hmm. yanzu wannan kafin mu fara wannan za mu juye shi a cikin wannan da wannan fan za mu yi amfani dama yanzu shi wannan za mu juye a ciki eh. dama ai shine base din shine kasa kasan eh. cake din zuba butter a ciki so da mu samu kar ya zama a hargitse ya samu ya haɗa kan jikin shi to melted butter ɗin da muka melting shi za mu zuba a cikin wannan sai a cakuɗa bismillah shi ba shi da measurement gaskiya mm. kawai dai a zuba sai ka yi hitin consistency ɗin da kake so za mu yanka lemon tsami za mu matsa rabi a kai direct nan za a matsa eh. mutum zai iya saka cinnamon a ciki mm. ya ba bashi wannan flavor ga wani dan kwallon shi ma ya shiga wanda za mu yanzu pressin haka a daddanna shi eh, a daddanna kamar da yadda ake yin cheesecake inda shi ma mm-hmm. haka cross din yake daga ƙasa sai a fara saka crackers a ƙasa sai kuma a zo a zuba cheesecake din a sama yanzu mun gama da wannan za a sa shi a fridge kafin mu gama haɗa sauran to ya kama jikin shi ya ɗanyi kwari. yanzu sai mu fara da flower za mu saka a nan gaskiya flower ba ita ce min ingredient ba madara ce mm. to za a saka kofi ɗaya da rabi na flower. na flower? Eh. wato ba a so a tila shi kenan eh. ya yi irin yawa din ne eh, wasu suna ma cewa mutum ya dinga samun cokali yana ɗibo yana zuba saboda ɗiba aka yana ɗiba da iska sai mu saka 2 cups na madara na madara shi ma kuma wannan madara kenan ta gari ake bukata eh ta gari madara gari ake ba magana a ce za a saka ta ruwa kenan eh daga karshe ana saka ta ruwa eh ai tunda aka ce milk gaskiya to madara ne kan madara to say 1 tablespoon of baking powder so muna so ya tashi eh wancan shi ma sai an shafe mm, shi saboda ba ma soyayya a nan yanzu ba za a saka shuga ba mm. yanzu za mu raba kwan sai hankali kaɓawan ya shiga ciki tun da farin kawai muke bukata eh, amma mutum yana so zai iya saka yau din yellow dai kawai zai ya koma kamar vanilla cake amma eh. ba za mu saka ba mu <laughs> sai a ɗauko electric mixer za mu yi ta mixing din shi abinda yasa ake amfani da egg white mm. in muka mixing din shi zai zama foam ba ma so cake din mu ciki ya tunkushe muna so ya eh. zama moist ya zama fluffy to shi yasa za mu yi amfani da egg white kawai a zubar da nasara za mu saka shi a high speed yanzu za ki taimaka ki dinga zubo mana sukarin gaba ɗaya shi za mu juya? eh amma tsaya ba yanzu ba tukunna kenan dama za mu saka lemon juice din da kuma lemon zest din mm. da a ciki a wanke ke? a wanke ke ta amma ga bota bota inda da muke sakawa wasu zaki ga za su ce barkar ka substituting abu da mai haka ko wani abu za ka iya ai in baka da mai shi eh. yasa ake melting butter saboda butter a ciki eh. in kamar za ka yi sponge cake in ka eh. saka oil to shine zaki ga ya zama spongy ciki zaki ga aka wannan yan bula bula bula yawa shi kuma butter yana dan sa abu ya cure kadan a ciki zan juye za a zuba half cup wannan kuma sai ki ɗebo one cup sai a zuba a cikin madarar jikin kin gani fatin kafin mu gama har na fara hango wani ba ido na su kallon mu shi wancan da muka yi shi kin ga mai duhu ne dakwan ne wannan kuma kin ga da ban ma ga an gama hada shi ba na san shi zai zama mai haske ne yana kawa da vanilla cake amma in kika ci ba vanilla cake ba ne ba yanzu za mu zuba half din wannan anan sau aka zuba gaba daya mm. sai kiga saman ya yi fi amma kasan bai yi ba za fara da half inda za su yi daidai yawa in muka zo nan mm. ba juya zami ba folding zami haka yadda zai zama kawai kamar naɗe shi ake yi ya shiga ciki so dan aka juya kwan zai losing abin da ya taso kuma in aka sa oven sai ya zai koma kuma ya yi ƙasa so folding zami to yanzu sai mu saka last element shine lemon tsami kar mu je mu hada da bari nuna miki yadda zaki in ba so abin ya shiga in kika zo matsawa sai ki haka hannunki zai tara duk wani abin da ba kya so ya shiga ciki to masu kallo fa kun ga wata sabuwar dabara fa ba sai an ce ko an cire ba ko kuma eh, an yi zin kamar jusa haka a ce an matse shi ba in za mu zuba a kai in ringa dago miki kenan kina zuba shi an bubbaga shi saboda duk waɗannan lumps sai su mm, zama cewa sun baje ko ina ya samu guri idan za mu saka oven mm. for 20 shima to 25 minutes dai depending on eh, yanda eh. ya yi zafin oven din yake shima za mu bar shi sama da ƙasa eh, sama da ƙasa za a saka 20 to 25 ko how many degrees za mu saka a 150 to a 150 yake shi za mu ɗora shi ne kawai nan direct? ok kan direct to bismillah yanzu shi ma daga haka mun gama milk crackers cake milk to masha Allah masu kallon mu idan har yanzu kuka riski shirin kuna kallon shirin akushi da rufi na tasha arewa 24 inda yau abubuwan da muka kawo muku su ne milk cake crackers milk crackers cake ko sannan kuma ga chocolate brown fudge kisa wani irin kawai simplified din shi da ke kawai brownies dai gaba daya ma dai kun ga da yadda muka yi su har zuwa gashi mun zo gurin da za a ɗanɗana kin san hidaya ba ni kaɗai zan ɗanɗana ba mu biyu za mu ɗanɗana ba zan baki ki ɗanɗana ki ji amma dai to ni wanda zan fara yi da ci shine shi brownies ɗin nan saboda ko da a kes dai na ɗan ji maybe na ji irin ɗacin cocoa powder so na san na ci na milk ɗin kin ga zai washe ce komai ba ke biki ɗanɗana ba tukunna masu kallon ban kullu za ku ga cewa ma har sau biyu na ci alamu ne na cewa gaskiya wannan brownies din bai yi ɗacin da nake tunani zai yi ba kuma kin ga yadda kika faɗa ɗin mun saka sugar cups har guda biyu mm. gaskiya ban ji cewa irin zaƙin yi yawa ba sannan kuma ƙarin abin kin ga ga irin laushi ma da shi kan shi yake da shi to amma still dai kin ga kafin nan mm, ga kuma shi wannan kin ga sai na to na ma kasa wanda da wani hannu zan rike <laughs> kisa abinki da shi ne ai sai ki ga to masu kallo idan ana ba da maki a cikin goma bisa goma nawa kike gani ya kamata a baki sha ɗaya <laughs> to masu kallo da haka ne ba zan ce komai ba ta ta riga ta ba ku ansa to malama hidaya a yi salama da masu kallon mu to salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu to masu kallon mu wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu amma idan ita babbar bakwata mu ta wannan lokaci malama hidaya a dobello wato home of taste da waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku ni fatima rabi gwaribe nake ta mu kasance ta da ko an shirin dangane abin da za mu kawo muku mu huta lafiya ma'asalam.